الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله تعالى فرض الله تعالى الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر محدة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يهم الا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الساكة سعدوة أولنا مجل السيلة البركة أولنا مسألة شينا عثمان ابن أفضل لكي زمن دا شبين دا من كلم أيوه، الصبر جواب المحرم وجرى النبي صلى الله عليه واله وسلم بوجود حديث ابن ثلاثين بأسره وأن كما يزي دي دي لعشرين لشدة جواب شاكا ميلادية كل وجود شاكا أولا مجلسي لمثل كراتو أتكل التاجم التجريد السريع لأحاديث الجامع الصحيح والنفر الحافظ زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي محمد الله تعالى وبيان شيل درس من الدليل ثلاثين بدير كما من أجل كتاب الصلاة ذا مكاش كان حديث عمر ابن أبي عمر ابن أبي سلمة أكون آه، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كنت فرض الله تعالى الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحجر والسفر الله تعالى يا قرن التصلى يا وجه التصلى لوك تند وجه التاتا ركع بيدي في الحجر والسفر أهالي الزمن جداك أهالي الزفية فأقرت صلاة السفر سيأتثبت بسلر وحال tafiya وزيدت في صلاة الحضر سنة أكا أكا يقاري أسلر هذا الزمن جدا وانا حديثي إمام البخاري مسلم بأصحاب السنن سنوي توشي daga Aisha Allah ta'ala mata yarda wanda take mana bayanin yadda ubangiji madaukakin sarki ya farlanta sallah bayan mun ji hadisin isra'il manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ko mi'rajin sa da yadda ubangiji madaukakin sarki ya bashi salloli biyar da sauƙin da ya samu a cikin wannan tafiya da yayi shine sai da kuma Aisha radiyallahu ta'ala anha take gaya mana cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta sallah ta farilla lokacin da ya bar ta raka'atai da raka'atai ta ce raka'atai da raka'atai aka karara tasbiya don a nuna cewa raka'a biyu kuma ta shafi duk kowace sallah cikin salloli biyar din nan a wata riwayar ko ibnu ishaq aisha ta yi ko gaciya ta ce illal maghrib banda magriba fa innaha kanat salatan يتسلم مجردها أن قبل ذات ركعة أثنين وأن أن يلا تكون مسلم بإمام أحمد وأن قارب وأن تزكية أشكي سيد بقاري أكتاب الهجرة حديث المعمر بذا زهري بذا إيريا بذا آئشة الله تعالى مطور دا فتشي قرنا تسلع فرضة الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة an farlanta sallah rasa biyu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zuwa Madina aka farlanta ta koma hudu wannan riwaya cikin Bukhari kitabul hijra ta bayyana cewa wannan ƙarin da aka samu a cikin sallar gida ko sallar zaman gida ya faru ne a Madina ibn Rajab al-Hanbali a sharhin da yake yi wa wannan hadisi yace abinda Aisha ta ke nufi shi da Allah ta'ala ya farlanta salloli biyar daidatul isra da ran da ya isra'i da manzon sallallahu alaihi wasallama ya farlanta salloli biyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo kasa da waɗannan salloli guda biyar na farilla sannan Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika jibril alaihi salam domin ya koya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda zai yi wannan sallah wato ya koya ya koya da shi sallah a aikace a daidai dakin Ka'aba a wannan lokaci sallah ba ta kasance ba face raka'a bibi sawa'un a halin zaman gida ko a halin tafiya sannan daga baya aka tabbatar da ita a matsayin raka'a biyu a halin tafiya sannan a halin zaman gida kuma aka mayar da ita wato aka ƙara raka'a biyu wanda wannan yana nufin tsarin da aka samu an same shi ne a cikin sallar da take rigaiya wato sallar da yanzu muke yin ta raka'a hudu wanda su ne sallolin azhar da la'asar da isha'i waɗannan su ne sallolin da ake yin su raka'a hudu banda sallar magriba da raka'a uku banda sallar asubahi da raka'a biyu وهذا رواية البخاري في كتاب الهجرة التي تقال كتير أبو القلالة عند إشارة رضي الله تعالى أنها تشي دبو أنفر لم تسلى ركعة دي دي سمع نبي الهجرة فطردت أربعة سيأتى بيت تتزم ركعة هدو وتركت صلاة السفر على الأول أكبر برسل ربطة دي أكن جد تكي بطيئة إلى رواية tana cikin sahih bukhari kitabul hijira wanda kuma bayhaqi a cikin as-sunan al-kubra da al-ma'rifa ma'rifatu sunan wal athar ya rawaito wannan da wani lafazi mai kama da haka inda yake cewa an farlanta sallah ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a makka a raka'a biyu yayin da ya fita zuwa madina wato ya fita hijira zuwa madina sai aka farlanta masa su raka'a hudu sannan aka tabbatar da sallar matafi a matsayin raka'a raka'a biyu wannan shi ya nuna wato ƙarin da aka samu an same shi ne a cikin sallar da take yin ruba'iyya wato mai raka'a hudu kamar da riwayar Imam Ahmad wanda muka ambata a baya ta nuna kuma dai hadisin Aisha din ne sai dai ya zo da hanyoyi daban-daban a littattafai daban-daban da lafuzza daban-daban wasu lafuzan sun zo a takaice kuma sun zo a faɗaɗe inda wasu bayanai suka kara fitowa fili kamar riwayar imam ahmad wanda ibn hajar ya ishara zuwa gare ta a cikin fathul bari wanda ta zo ta hanyar ibn ishaq muhammad ibn ishaq shi kuma ya rawaito daga salih ibn kaisan daga urwa daga aisha aisha take cewa kana أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة ركعتان ركعتان farkon abin da aka farlanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sallori na sallah raka'a biyu inda al-maghrib take sai dai sallar magriba fa innaha kanat talatan sallar magriba ita da man ta kasance raka'a uku ce ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر سنة الله تعالى يتكشف صلى أزهر بالعصر da sallar isha'i ta ƙarshe wato sallar isha in suka fi ta zama raka a hudu a halin zaman gida fa aqarra salata ala fardiha al-awwal fi safar ala fardiha al-awwal fi safar sannan Allah ya tabbatar da sallah bisa garin da ta farko a halin tafiya kaga wannan riwayar ta Imam Ahmad a cikin al-Musnad ta hanyar Muhammad ibn da ya nuna cewa tun farko ita sallar magriba a raka ta uku ba take ba a sami canji a cikinta ba babu ƙari babu rage kamar yadda ita ma sallar asubahi haka aka barta ita ma ba a yi ƙari a cikinta ba saboda haka ko ba ta samun canji sawa'in mutum a halin zaman gida yake ko a halin tafiya zai sallace su ne yadda suke akwai riwayar imamu tahawi أتكلم معاني الآثار شيء معاني الآثار wanda ita kuma take kara bayyana mana me yasa ba a taba wato ba a yi sami canji a cikin sallar asubahi da sallar magariba ba ya aka yi su ba a samu an kara ko an rage ba to shine riyar imam al-tahawi a cikin littafin sa sharh ma'anar al-aythar ta tana bayyana mana wannan dalili wanda masruq ibn ajda al-kufi يروي daga Aisha Allah kara mata yarda take cewa awwalu ma furidat as-salat rak'atayn rak'atayn farkon yadda aka farlanta sallah raka'a biyu biyu ne balamma قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo madina sai ya tsara wa kowace sallah ta tabbacin adadin raƙo'inta yin da magarba ko kara wa azhar raka'a biyu la'asar raka'a biyu isha'i raka'a biyu suka zama hurhudu magrib amma ban da sallar magriba saboda take ta inna ha yukirin nahari domin take yukirin sallolin da yi a rana a yini wa salatu subhi sana da sallar asbahi bi tuni qira'atiha ita kuma saboda ana dogon karatu saboda haka ita ba a ƙara aka ninka rafi'o'inta ba wato sai tsawon wato karatun da ake mai tsawo ya zama a madadin a makafin ƙarin da za a yi wannan shine riwayar Aisha a cikin sharh ma'an al-athar wacce take bayyana dalilin da yasa ba a samu canji a cikin sallar magriba da sallar asubani ba take ya kana idza safara ada ila salatihi al-ula annabi idan yayi tafiya sai ya dawo zuwa ga sallarsa ta farko sallarsa ta farko shine raka'atai da raka'atai wani riwaya riwaya ce hasana isnadin ta hasan ne kuma tana da mutaba'at da shawahid إذا تريد سلسلة الأحاديث الصحيحة مع الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى مجلد مجلد نشيدها اسم نبي يا كاو wato bayani akan wannan riwaya daki daki wannan hadisi مذهب الأعنفية ده آل الظاهر ابن حزم كنت في أكثر حديثا حديث منه فكان القصر في السفر عزيمة وكيف ينتصر أهل انت فيها شبه أسد وكي ركع في أهل انت فيها أسد وكي ما تنجي أتفاني ما إن أتفاني تنجي أهل انت من جدانه amma halin tafiya haka da nan yake shi ne abin da ta azima da ruksa ruksa shi ne a yi maka sauki a rage maka wani abin da da ba haka yake ba to amma abin da daman haka yake tun farko haka aka buƙaci ka kai ba a yi maka wani sauki aka rage maka wani abu a ciki ba to wannan shi yake kira azima da ka sun tafi a kan cewa sallar matafi raka'a biyu azima ce da ba ruksa ba ma'ana abin da kuke nufi kawai dole kai sallar da raka'a biyu kada ka ciki da haka suke cewa idan mazauni ba matafi ya zama zaurin gida idan ka yi a biyu ya zauna gargadar tafiya ya zauna ya ba da tazara gargadar tafiya sannan daga baya ya tashi ya ƙara sauran ta'o'i biyu da suke cewa kallar ta yi wato ya yi farilla sannan biyun kuma da ya tashi ya kare sun zama nafila kun gane ko wato zai zauna gargadar tafiya bayan yan liman shi ba zai miƙe ba zai zauna ya ɗan ja lokacin gargadar tafiya sannan sai miƙe ya zauna da liman a sake yin biyu da shi su suka ce sallar ta farilla ta yi biyun kuma nafila saboda su sallama abin da ya dubi eh ana ga irin da wata matsala ce suna da ra'ayin da akan sallama sallama ba ba ya ji bace saboda haka amma in ya tashi ya dora da shi ba tare da ya bar wannan tazara ba suka ce sallar duka ta bace wani ra'ayin su ne ba ba zo kansa ba saboda haka in mun kansa za ku ji ƙarin bayani amma dai sun yi gini akan wani hadisi na Aisha yayin da su kuma sauran waɗanda suka saba musu jumhurin alfuka duka mazhabin guda uku suke cewa ai Allah yake falaita alaikum junahun an taqsuru min as-salah wa idza darabtum fil ard falaita alaikum junahun an taqsuru min as sala in kun yi tafiya a doron kasa to ya ga laifi ko yaji wani abu ko rage adadin da ko rage sallar suka ce an ce babu laifi kalmar babu laifi ta nuna ba azima ba ne wato an maka rangon hukumi an maka sauki kuma da inda aka ce ta ce ko rage ta nake nan ashe adadin ya haka wanda yake nuna kenan na tafiye abinda wato ko da a halin tafiya sallah saraka a sallah a zahar raka a hudu ce sallar magriba abin da sallar a la'asar raka a hudu ce isha raka a hudu amma an mata sauki ya rage kada ya rage ta ga nuna ruksa ce da azima ba wannan hujjar a kaɗan daga cikin hujjar waɗanda suka suka saba wa su al ahmad da al-zawiriya haka nan suka ce ai a hadisin ya'la bin umayya wanda ya wanda ya sayyidina umar tambaya a game da wannan ayar shi kuma ya ga masa irin abin da ya gina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sadaqatu tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu sadaqatahu sadaqa ce Allah ya muku ka ce wannan ya ni ruksa ce kuma ita sadaka ila wajibi an baka sai ka karɓa kana ita za ka da bukata saboda haka ya suka ce wanda ya nuna rufa ce za mu zo mu tattauna wannan mas'alar tunda akwai abuwa salatul kasa akwai abuwa tafsirin sala a cikin sahih bukhari wanda zai zo daga can gaba yanzu dai abinda shi al-bukhari yake kawowa a nan shine yadda aka farma sallah wanda shi ma a bisa yadda ya nuna mana ya amince da maganar cewa sallah tun asali a raka biyu ce saboda ka sallar matafi asalin ta dama maka biyu ce wannan shi kansa da bukhari a yadda ya nuna ya amince da wannan fahimtar amma waɗanda suke saba da wannan fahimtar suna cewa maganar a sai da kuma aisha da kai a nan ai magana ta ce ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba ba ce sai annabi ya ce ba ita ce ta faɗa kuma ita a lokacin da aka farlanta sallah wato lokacin da aka isra'i da abin sallah da sallama da ta halarci lokacin ba haka tana ƙanƙanuwa aka yi wannan saboda haka ba lalle bane ko zama da ta faɗa abin da ita ta gani ko ta ji ba ka da zai zama hujja ba wannan maganar wasu daga cikin malaman shafi'iyya sun yi ta domin su shafi'iyya suna ga cika cewa a shiga maka juna ya fi lada ba za mu je mu tattauna wannan wannan magana to amma ibnu hajar al-asqalani ne da fatul bari duk da kasancewar sa da shafi'i ne to sai dai malamai ne da suke su suna duba karfin dalili ne da hasken sunna ba ruwanku da cewa ko in mazhaba kaza ne saboda haka ko da wannan mazhaba ta faɗa dole su yadda kaje da ake samun wasu ɗan zafin kai za su ce da abin da aka rubuta da sunan malikiya ta dole ko ya ne da kowa yadda ba ka da a sa da jijiyar da su waɗannan malamai da aka suke ba duk da ba shi da shafi'i ne amma harkar hadisi ta raka shi saboda haka da ya zo ta wannan magana da suka faɗa cewa ai Aisha ba ta ce annabi ya ce ba da hadisi ta na kofi ne ko wanda halarci lokacin da abin ya faru ba ba haka suka yi da maganar Aisha yace wannan magana akwai dubawa akwai saboda Aisha wanda magana da take yi babu ra'ayi da zai shiga ciki ba ba ba za ki ba zai yi ta ijtihadi ba aisha kai ta ijtihadi ta ce an kwanta ta sallar ka abin ba gurin ijtihadi ba ne inda ijtihadi yake daban inda kuma abinda ba zai yi ta ijtihadi a kansa ba daban sannan bayan mata idan ma muka ce bata bata riski lokacin ba wanda shi ake kira mursalin sahabi wato sahabi ya ruwaito abinda bai riske shi ba kamar abu huraira رضي الله تعالى عنه يروي في منا حديث إسرائيل هو أنس أنس بن مالك <coughs> أنا شو عندك في حديث إسراء في رواية في رواية سيدنا مالك بن مخاصة كما أبو هريرة روي في منا حديث إسرائيل هو تهادي كان تفعل أمكة وأن بيا هذا الكلو كشبة وأن شبة لم يكن كلا مرسل الصحابي مرسل الصحابي كما بالإجماع بالجانب sahabi ya kawo wani abin da bai halarci lokacin ba wato ya ji ne daga wani to galibin riwayar sahabbai daga ɗan uwansu ne sahabbai wato suna riwayar hadisai ne daga ɗan uwansu sahabbai ko da ko ba su bayyana wani sahabi ne ya gaya muku ba wannan ba zai cutar ba kamar abdullah dan abbas wanda yake da riwayoyi da dama yana cikin waɗanda suka fi kowa yawan riwaya hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya bai ma balaga ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya qaraba al-hulm amma bai balaga ba wasu ma suna cewa bai fi shekara 13 ba sanda annabi ya bar duniya saboda haka galibin wayoyin sa da yayi ya yi su ne daga manyan sahabbai kamar yadda ya faɗa bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam ya rika bin gidajen manzo manzon sahabbai min al-ansar da cikin sahabbai yan madina yana zuwa gidan dubin su domin ya ji hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakin su to ko da bai faɗa ba yace wani ne ya gaya mu ko da ke idan yi ka ya gaya mu wannan hadisi ba ko da zai cutar ba domin jahalatu sahabi za ta gani dan ba mu san sahabin ba wanda ba zai cutar da mu ba Tun da wani ne ba sahabi ba za ka so mu san shi domin mu tabbatar da cewa amintacce ne za a iya karɓar ilimi a wajensa wannan in ba sahabi bane amma duk sahabbai mu a gurin odole ne adalai ne a amintattu ne karɓaɓɓu ne ana karɓar ilimi a gurin saboda nagartar su Allah ya yabe su ya wanke su ya addana su don haka babu maganar wani ya zo ya binciki al'amarin sahabi a ce a binciki al'amarin sa shin ko za a karɓi hadisi sa ko ba za a karɓa ba wannan an gama magana tunda Allah madauki sarki yake radiyallahu anhu wa radu anhu idan ya riga ya gama yarda da su to za a jira sai kai ka yarda ko ka yarda ko ka yarda wannan ya rage naka amma Allah ya riga yarda da su sai za ka as-sahaba kullu yaqulu shi yasa Anas dan Malik yake cewa ma kullu ba haddathnakum an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'nahu min ba duka abinda muka ba ku hadisin sa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mun ji da wajen sa ba yace ba'dahu sami'nahu wa ba'dahu lam nasma' wani mun ji wani ba mu ji ba وكان يحدث بعضنا بعضا ولا يكذب بعضنا بعضا sashin muna karantar da sashi hadisi kuma sashi mu baya kare ta sashi wato suna faɗa wa junansu gaskiya ne ba wani wanda yake wa wani ƙarya ko ya kuma ɗan'uwansa da ƙarya saboda haka duk abin da sahabi ya faɗa ko yana nan aka yi ko baya nan aka yi ko shi ya ji ko ba shi ya ji ba to a gurin karɓaɓɓiyar magana ce domin abinda muka sani cewa hadisan maza Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna ji su ne daga ɗan uwansu sahabbai ko da ko su da su ji kai tsaye ba shi da abinda malamai suka gama wato ittifaki a kansa da aka cewa Aisha ba ta riski lokacin ba da aka magana da za ta faɗa a ajiye ta biyu guda wannan ba magana ce da za a karɓa ba ibnu hajar shi da kansa kasancewar ah, malamin hadisi ne ya yi yaƙi da wannan magana akwai magana imamul haramai wanda shi ma daga cikin malaman shafi'iyya ne yana cewa lau kana sabitan da mutu da mutawatiran wai wannan haka yake to da ba Aisha ta dace za ta rawaito da an samu gangan riwaya a kansa wato wai abin haka yake an da sallah din nan a raka'a ne ne ne to da bai kamata ya zama Aisha ce kawai ta rawaito ba da sai a rawaito shi ta hanyoyi daban-daban shi ma da ita haka yake wannan magana abin dubawa ce domin a tawatur fi duk da haza zai da lafi su ba dole ba ne sai an samu tawatur a irin wannan a ce sai an samu gangan ko abin da dai ake so a tabbatar su haka bisna wato salsalar ta inganta zuwa a isha ko da ta inganta ba duk ta inganta zuwa a isha ko shi kenan magana ta ƙare a ce sai wasu ma sun goya mata baya wannan bai taso ba suka ce kuma a yi hadisin ibnu abbas ya saba ma wannan akwai hadisi ibnu abbas a cikin sai muslim wanda ibnu abbas ya takaita da shi wanda muslim ya kadaita da rawaito shi bukhari da rawaito shi ba mun afradi muslim yana cewa kuridat as-salatu fil hadr arba'a wa fis safar rak'atayn shan farda sallah wato a halin tafiya raka hudu a halin zaman gida kuma raka a halin tafiya raka hudu a halin zaman gida raka hudu a halin tafiya raka a biyu da shi ma wannan ibn hajar yace shi ma za a iya ba da ansar da za ta nuna cewa babu sabani tsakanin riwayar ibn abbas da riwayar da riwayar aisha domin ita kanta aisha ta nuna cewa a sallar zaman gida daga baya an kara ta zama ta zama hudu saboda haka ta ga faradiyar ta kuma hudu da aka ga nawa ne fara da sallar abin nan zaman gida za a ce hudu da ta sai a ɗauki maganar ibn abbas a kan wannan wato yana faɗar irin ma'ala irin wanda da ƙarshe al'amari ya tuke a kansa abin da ƙarshen al'amari ya tuke a kansa shine sallar gida ta zama ta a hudu farin da ta raka a hudu sallar da kuma matafi farin da ta farin da ta raka raka a biyu zanne da waɗanda suke fata tara a kan batun sallar matafi a dina ko ko rasta ce sun yi masa ilzami da aikin aisha cewa ita aisha radiyallahu ta'ala anha tana cika salla a halin tafiya suka ce kaga a nan riwayar ta ta faɗa da ra'ayinta wato suka ce al'ibratu bima ra'ala bima rawa أما الرأي إذا خالف آه، رأي هنا هي يعني هيك الإبرة إدارة على ما روى وما رأي أعناف أعناف كنا تأذن الآية تقول بدا صحابي سي كنا يومي تتوقع فتوسط تبينا وما رأي أنت يبينا سي فاقع الآية صح سي أعناف كنا ترى أنا لك رأي يسع على الآية سمير الشيخ وفي تسمى الآية صح كنا عليه فاقع ما تتاقع يا سنبلين الجيسا فاقع ما تتاقع لا تتوقع برمك الآية تتوقع sai suka ce to dan ne anan ba ku rike ra'ayin Aisha ba ko ku zan riwayar ta tunda wannan shine ita ce da'ira abinci da'ira ba daidai ba ce da'ira akwai akwai gyara a cikin ta cewa al'ibra ta bimara ala bimara babu shakka ra'ayin sahabi da fahimtar sa tana da tana da kaifi sosai wajen fahimtar abin amma ba kowane lokaci bane idan sahabi ya saba wa riwayarsa shi ko za a koma kan ra'ayin sa akan riwayarsa wannan akwai wanda nan da mahallin ka bane amma irwa ibn Zubair lokacin da aka tambaye shi me yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha take cika sallah a halin tafiya sai yake cewa ta'awwalat kama ta'awwala Uthman tayi tayi tayi da irin da irin tayi da Uthman ne sun ce Uthman a gida a zaman da yana cika sallah da mutum yayi kasar kamar yadda sauran sahabbai duka suka yi kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yi shi yana cika sallah wanda an tabbaye shi da yasa ake haka ko kuma malamai sun binciki da yasa sayyidina Usman ya rika cika sallah a zaman da ya tare da cewa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ana shi da a yi kasari wanda suka faɗi wasu dalilai ko wasu azar wanda za a iya bayar da Usman ko wanda ya bayyana da kun har sun samu sabani da ibnu mas'ud amma da ibnu mas'ud ya rika bin sallah yana cikawa kasancewar ko da usman shi ne shugaba kuma shugaba shi ke jagorancin sallah da ga ya bi shi baya saba masa yana cika shewa wanda wannan da za yi bayanin a a faɗaɗe idan muka zo magana sallar kasur wannan muna magana ne akan hadisin Aisha a yaya fahimtar malamai take game da shi saboda haka babu ta'aru tsakanin ruwaya ta da ra'ayin ta ruwaya ta sahihi ya ce ra'ayin ta kuma a bisa tawilin da kai to za ka wasu malamai suke cewa tawilin kai wato kamar ita tana ganin sallar kasar ana yin ta ne ba kawai idan tafiya ta samu tunda sai idan akwai tsoro wato an samu tsoro da tafiya sun haɗu halin tafiya sama kuma ga tsoro to sannan za a yi kasar amma in aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan ko ne za a tafiya ko za a koyo to shi kuma ba za a yi kasar ba saboda a cikin ayar an faɗi maganar koyo eh, in kuntum an yakuna kuma alladhina kafaru kuma al-kafiru yakunu lakum aduwwan mubina wace in kun yi wanda hadisin ya alamu umayya yana rabbi nan fahimtar da wanda kirkire su an ga aiki da su ba tare da an nuna an nuna da wani dalili wariya ba da ke salloli gaba ɗaya an farlanta su da rasul isra'i da raka ake isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam raka'atai da raka'atai da illan badr raka'a biyu biyu biyu sai a sai da garga ita ce kai take raka'a uku ثم زيدت بعد الهجرة عقد الهجرة إلا السبب فقد بايع الهجرة بدأ yin hijira shekara ɗaya ko biyu ko kuma aka ƙara aka ƙara sallolin abin aka ƙara raka a bibi banda banda sallah a tubani kamar yadda ibnu kuzaila da ibnu hibban da bai haƙi suka rawaito daga sha'abi daga masruq ibn al-ajda daga aisha tace an farlanta sallar halin tafiya da sallar halin zaman gida raka'a bibi tace yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya nufi a madina sai aka tsara sallar zaman gida ta zama aka tsara mata raka a biyu aka bar sallar asubahi a matsayin na raka a ta biyu ba a yi tsari a cikin saboda tsawon karatun da ake cikinta sannan kuma sallar magariba ita ma aka bar ta haka da an na wutirin saboda wutirin da ya mace to bayan sallar farilla wannan salloli masu raka'a hudu sun samu gindin zama a wannan mataki na raka a wurin hudu in ji na hajjar yake ku tuka min hafi saba ko kuma ka ce to a halin tafiya an rage an rage sun dawo kuma biyu wato kaga da farko biyu ne sannan aka zo aka ciki sannan kuma aka zo aka yi wa mai tafiya rage aka ce shi a bashi a halin ta na farko yayin da wata aya ta sauka inda Allah yake ta ila zarakum fil ardi falaysa alaykum gunahun an taqsuru min as-salati yake cewa kuma abin da zai karfafa wannan da ku shi ne abin da ibn asir a sharhin da yawa musnad ya faɗi cewa an an shar'anta kasar a shekara ta hudu bayan hijira wato kamar ita wannan ayar da aka da aka yi bayanin kasar a cikin kamar ta sauka ne a wannan a wannan shekara da aka tunda ta sauka a wannan shekara ta kuma a shekarar aka shar'anta kasar wasu ce an shar'anta sallar kasar a rabi'ul akhir rabi'ul thani a shekara ta biyu bayan hijira wannan abdullahi da suhaili sun ambaci wannan don suka ce bayan hijira da kwana yake to kaga anan muradin maganar Aisha kenan da kace fa irra salatu sabr aka tabbatar da sallar zaman gida abinda kake nufi ma ala ilayhi al amr min tahdid sai din da aka samu da karshe shi take nufi da irra salatu sabr wato din da aka samu da karshe aka yi koma wato sallar raka'a biyu domin ba wai tana nufin tun farko haka abin yake ba daga baya aka samu sauki da matafi bayan an shar'anta raka a biyu aka zo bayan hijira aka cika shi masu raka a hudu suka zama masu raka a hudu to kuma daga baya sai aka yi wa matafi kuma sauki aka ce to shi ne mutum ya hudu din nan shi ya yi bibi wato kuma asalin farko kenan shine ma'anar maganar Aisha ta ukkurrat salatul asr ah salatul safar to kaga a ta ga haka ba lallai ta zama a azima ba kenan ba da zai zama asalin sallar kuma tafi ta zama asina ba wato da farko da hukunce ya kai sauki ta koma biyu wanda wannan dogon labari ne muna so so mun zo da kun da kun salatul musafir za mu faɗaɗa hujjojin masu ganin cewa sallar farilla eh, da sallar kasar da da wajibi ne da wanda suke ganin sallar kasar wajibi ce da biyu. in banda wanda ya gudu nan wannan shi sunna zai suka shi amma in shi ka irin ya gudu ka da yi sallah raka a biyu wannan za mu zo magana ta insha Allah lokacin da za mu da za mu zo kan hadisan da kuke magana akan sallar kasar idan Allah madaukakin sarki ya ba mu tsare akwai shek abul fadl abdullah ibn siddiq al-umari wani malami yau ya dan bid'a ne kuma yana matsa wa ahlul sunna yana da wani tafi sunan shi a subh safir fi tahqiq salat al-musafir الصبح الصادر في تحقيق صلاة المسافر عبد الله بن siddiq al الصديق a ciki shi yana ganin hadisin Aisha din nan ma bai inganta ba yana cewa shahidi domin abin da yake cewa wannan hadisi na farko mai kunki ne alaiha saboda haka wanda yake marfu'i ne wato magana ta ce ba magana maza Allah ba wanda yake marfu'i ne wanda ya yi ya yi kuskure sannan an abu na biyu an annabi shahi wa shahi min qabilil ba'id wato hadisi ne darabin shahi hadisin da suka yi ko amma ya saba wa abin da sauran sauran suka suka rawaito ce sauran hadisi ne shahi shaz kuma yana daga cikin hadisai da yi wato kaga anan yana da wannan hadisin da bukhari da muslim da sauran malamai wanda ibn rufe a cikin bidayar bidayar da bisai yana cewa wannan hadisi malamai sun yi tafaki a kan tabbat wato zai ce to hadal hadis sabit da ittifaq wato babu sabani tsakanin malamai zan tabbatar hadisi to amma shi shi ya saba duk malaman duniya tun daga na farko har zuwa kansa saboda haka yake wani hadisi mai rauni yake dalilin zaman sa mai rauni annahu afada anna salata afada anna salata safari aflu da ya zama sallar wato matafi wato raka'a biyu din nan asali ba azima ba wa anna salatul hadr majida wannan kuma sallar mazaunin gida kuma karawa aka yi sai yake wanda ya saba wa nassin alqur'ani an tafsirin min salati yake kuma musulmi duka sun yi ijma'i akan kiran sallar matafi cewa sallah kasar wanda ya nuna kiran kasar ki ko na bisu ne wanda da kasar wace sannan yake ya saba wa fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake inna Allah wada'a 'anil musafir siyama wa shatr as-salah Allah ya ya ya ya wa ko ya yi wa matafiya rangwamen azumi da kuma rabin rabin adadin rakoyin sallah sannan yake na hudu ya saba wa hadisin imamatu jibril alaihi salam hadisin da jibril ya sauko a nan sallallahu alaihi wanda a cikin wani الكتاب البيان يا أكو رواية بتكي مجانا بشيوة جبريل رجاء صلى الله عليه وسلم بعد صلى الله عليه وسلم ركعه إلا إلا أكو بشي ركعه إشاء ركعه وده البيان في أقلشان رواية يكي شيوة بكتب أدى بذلك إيه وانا بإذن duk riwayar da ta zo sahihiya ta sallar jibril da ya da annabi sallallahu alaihi wasallam babu da kuma adadin raka'o'i a ciki babu magana amma an samu wasu riwayoyi rai masu rauni wanda suka zo daga sun adadin raka'o'i malamai kuma sun yi tambayi akan wannan kamar albai haƙi ya yi tambayi akan wannan amma shi da ya tafi sai ya ɗauko waɗanda suka yi magana akan adadin raka'o'in ya kuma ɗauko tambayin da malamai suke kaga anan babu amana to shi da albani ya bi shi ya bi diddigan sa ya rika ɗauko abubuwan yana bayyana su yana fayyace su a cikin shafuka masu yawa ya kyautata masa magana kwarai da gaske idan aka koma cikin sosai kuma hadisu sahiha za a gani har ma yake cewa wa kan za'ama abdullahi al-umari ba'da hadisi aisha ya riya cewa hadisi aisha bai inganta ba ya akama alaihi da shi yake da gurbi wa shahid min qabil al-bayt shahid kuma yana daga cikin hadisai da inganta بعد أن ادعى أنه مجنون عليها بعد ما في أنه مجنى عائشة اتتوى مجنى التدليل شيء مجنى عائشة وإن كان مسبوقا إليها من بعد الفتاة الشافعية duk da cewa wasu daga cikin malaman shafi'iyya sun faɗa haka shi na shi ya fara faɗa ba magana rayin shi ya fara faɗa amma magana cewa hadisin mai kofi da yana wasu daga cikin malaman shafi'iyya sai ya ba shi فما هذا ابن حجر الأسقلاني من فتح الباري شرح البخاري ضد الشيعة شيد شافعي إنه يا رب من الدعوة كما هذا ممكن فقاء يكي يكتب فهي مما لا مجال للرأي فيه لطلب يحكم الرسمي ولا مجال رأي ما بشكين شيء كنت باب وتدامى فأكاو رأي أنا أكاو اجتهادي أنا سوى لك حكمت فحكمت في wato hukuncin sai hukunci abin da aka ɗaga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi wallahi ni abin da yake bani mamaki kwarai da gaske daga waɗannan suka ha'u waɗanda suke cewa wannan ba maganar Aisha ba ce ba ba maganar Annabi ba ce maganar Aisha ce yake kai fa yanzu zuwa ala sayyidati Aisha an tabura min nafsiha ya za ku ce zai yi Aisha ita ta buji kirji haka kawai ba tare da ta zama da Allah ya faɗa ba ba tare da abin haka yake ba kawai ta buji kirji ta yi ijtihadi ta ce Allah ya farlanta sallah lokacin da ya farlanta ta raka'a biyu a halin zaman gida da halin tafiya ina za ku halatta wa Aisha cewa Aisha za ta fita haka yadda hadisi zai muttafaq kamar da ya gabata da a ce da a ce Aisha za ta ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya farlanta kaza kaza da za ta faɗa haka kamar da abdullahi dan umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta sadaqatul fitr sadaqatul zakar da kai wanda duk musulmi suka yi tafaki akan cewa wannan hadisi ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya farlanta to yace da a ce Aisha za ta faɗa haka ta ce manzo Allah ya farlanta ba ma ta ce Allah ba sannan kuma za Allah din bai haka bai yi haka ba da babu shakka kowa ya lissafa ta daga cikin makaryata masu yin manzo Allah kariya da Aisha yake annabi ya farlanta kaza alhalin bai farlanta ba da sai ce ta yi masa kariya to ta yaya za ka ce Allah ya farlanta alhalin bai farlanta ba babu shakka ta idan har za ta yi haka kuma za a yi za ta yi kaga kenan anan ana kai da za ta yi wa Allah ƙarya yace tallahi inna hala ihdal kibar wannan masiba ce babba an yi qala fi aisha as-siddiqa radiyallahu anha annaha qalat zalika da bakr a ce wai aisha ta bugi kirji ta faɗi wannan da kanta dole kai ihdal kibar sallallahu alaihi wasallam ba tare da jira da manzo Allah ولا يقال لأنه لم يقف على هذا الذي صريح ba za a ce sa yi ko ba su ga wannan lafazin ba da ta ce Allah ya farmanta wa kila abin da wannan martani ne ga waɗanda suke ganin cewa wannan maganar Aisha ce ba maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sannan kuma malaman da suka inganta hadisin wanda babu ma wanda ya rauna shi babu ma wanda banda gumari na wanda ya rauna shi bukhari muslim bukhari da muslim littafai da al'umma suka karbe su tun daga lokacin da aka wallafa ta har yau to al'umma ta yi ittifaki kan cewa babu littafan da suke da inganci na hadisi kamar kamar waɗannan littafai guda biyu asahul kutubul musannafa fil hadith bayan alqur'ani mu kuma littafin da yake da inganci kamar haihu. kuma na da shafi'iyya malaman mazhabar hanbaliya da ba waɗanda ba ta waɗanda da duka hudu sun yi masa hidima ba ka babu wata wani mazhab da bai karɓi wannan ba in ka shirya mazhar mazahir da suke mun harifa wanda wannan ba za ka rika masa cikin mazahir ba kamar wanda ya shafi shi'a to kuma dukkanin su sun biyo ta kan goron wannan hadisi za mu yi wanda ya taɓa wato sukan wannan hadisi ko rauna shi sai lokacin da Buhari ya yana a cikin littafin sa as-sulhu safir fi tahqiq salatul musafir wanda wanda yana nuna maka dabi'ar ta bid'a wato ba ruwansa zai iya keta ko da irin ijma'i ne dai mutum da zai cimma burinsa akwai magana ta ibn qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yana magana hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safari mai annabi sallallahu alaihi wasallam ke a halin tafiyarsa ko san zadul ma'ad yana faɗa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da rayuwarsa cin abincinsa shan ruwansa kuturarsa tafiyarsa baccinsa ibadunsa to daidai maganar tafiyar annabi tafiyar tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tafiyarsa sai ya ce kana yakuru rubaiya yana sallar sallar da take da raka'a hudu yana yin tabi sai kallace ta raka'a biyu kullum mutum da ya fita halin tafiya halin lokacin da bai dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje azumi sahabban sa sun aje azumi ita kuma ta rika azumi inda ta biya ce wannan ƙarya ne ma kanat ummu mu'minin tukhalifa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa jami'a ashabi fa tusalli khilafa salati ta rika sallah ba irin tasu ba كيف والصحيح أنها أنها قالت يا هكذا تكسبتي bayan abin da ya inganta daga gare ta shi ne ta ce inna Allah faraja salata raka'atai da raka'atai bayan ga abin da ka rawaito farajar salata raka'atai da raka'atai bayan ga abin da ka rawaito cewa Allah ya farlanta sallah raka'a biyu biyu falamma hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila madina zuba fi salatul adha yayin da abin sallar sallar ya yi hijira zuwa madina sai aka ƙara a cikin sallar zaman gida da ikirar salatu samar aka tabbatar da sallar matafi فكيف يذنب بها مع ذلك ان تصلي بخلاف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه inda ta biya ce ta yaya kuma ita za a riƙa mata zafi a rika mata zafin cewa tana yin sallah da irin ta annabi ba tana yin sallah da irin ta sauran musulmi ba wanda suke tare da shi in ibn qayyim bayan ya gama kawo magana ibn taymiya sai ya ce bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta cika sallah a halin tafiya amma ibn abbas ya gairi a irwa kamar da ya gabata yana cewa innaha ta'awwalat kama ta'awwala Uthman ta yi tayin irin da Uthman kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kana yakfur da'ima shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake yana cika sallah فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا حديثا sai wani daga cikin marwaita wanda bai sa abin da yake yi ba sai ya dawa hadisan biyu da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a halin rayuwarsa na wato yi kasar a halin tafiyarsa da abin da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada su sai ya bai da hadisi da sai ya ce tana yana yana yana kasar tana tafiya kaga wata kata hadisai da kowane gaban kansa kuma kowane lokacin sa daban amma ya bai da shi kamar wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha suke yi tare shi ya cika shi ya kasar ita ta cika shi ya aji azumi ita ta yi azumi tawilin da zai ta a gyara su faristiri ka fi tawilin da aisha ta yi an yi sabani wani tawili ne wasu suka ce abin da ta yi tsammanin cewa kasar da zai yi da sai da sharaɗin tsoro a halin tafiya idan babu tsoro to shi kenan kasar ma ya karaya wannan tawilin ba daidai ba ne kamar da za a yi bayanin sa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama safara amina yayi yayi tafiya a halin da baya cikin wato a yanayin da ba na tsoro ba amma duk da haka ya yaqtur salat kuma wannan aya da Allah yake in khiftum an yakuna kuma allazina kafaru wato ku yi kasari ku rage sallah in kun ji tsoron kafirai ku fitine ke wannan ayar ta yi fice wa sayyidina Umar kamar da ta yi fice wa ya alamma umayya da ya zo ya samu sayyidina Umar yake ni ina karanta alqur'ani ina ganin Allah yana cewa idan kun yi tafiya a doron kasa babu dai yi hanyar sallah wato kun kafar in kuna jin tsoron ko in kun ji tsoron kafin za su kuma ku to kuma yanzu gashi mun samu kwanciyar hankali babu fitina babu rigima daura ta zama tamu duk inda muke so za mu shiga ba tare da muna tsoron wani ba to ya ba batun kasar kenan sai ba umar yake wannan iskalin da ya same ka gina ya zabe ni kuma na tambaye manzo sallallahu alaihi wasallama amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya an samu yake sadaqatu tasaddaqa Allah biha alaikum fa'dalu sadaqatu sadaka ce Allah ya muku da ku kai sadakar da muku saboda haka an ɗauki ne da mutumin da zai yi ƙasar sawa'in yana halin tsoro da ko kuma halin tsoro ba ba da ke gayatun أنه نوع تخفيف للمفهوم أو رفع النبي وقد يقال yake ana iya a ce ayar ta kunshi kasrul arkan da kuma kasrul adad akwai kasrul arkan wato rage rukuni na akwai kuma kasrul adad rage adadin raka'o'i ayar ta kunshi su gaba daya da wayar bayan ta yi magana wannan kuma ta yi magana da salatul khawf a lokacin da ake cikin halin yaki ga yadda za ku yi sallah sallar salatul khawf inda akwai wani abin da ake rage na na arkanus salat yadda ake yin ba haka ake yin salatul abin da salatul khawf a halin tsoro za ku iya yin ta kan abin hawan ku a halin yaki za ku iya sawa kuna kallon alƙibla ko ba ku kallon alƙibla kuna imani kai da kanku wani kaga da ayoyi wani abu ne da kunan sallah da ruwa a sallah rukuni haka nan kallon alƙibla shi ma wajibi ne farilla ce amma idan akwai tsananin tsoro to za ku iya sallah mustaqbilin din da ya wayar ha kuna kalla a cikin ku ba ku kallon kun ga wannan shi ma nau'i ne na kasaru sai ga kasaru jin da ke tsaye ne kai ne ke kalle kala biyu akwai kasarul arkani akwai kuma kasarul adad akwai kasarul arkan shi da a rage maka wasu rukunan sallah saboda yanayin tsoro ko a rage maka adadi na raka'o'in da za ka yi hudu ka koma biyu ce in da zalika bi amrayn kuma waɗannan kasar duka nau'ukan kasar guda biyu din nan an kawo musu sharuɗa guda biyu shi ne addabu fil ardi wal khawf tafiya a doron kasa da kuma tsoro idan aka samu duka abubuwan nan biyu sun samu tafiya ta samu kuma ga tsoro zai halkasarani to duk za a yi iya kasar biyu a rage adadin raka'a kuma sannan a bai wasu daga cikin rukunin sallah فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها صلاة أي صلى القلوب أرجي عدد ركعوين تكون أرجي ركننتا saboda an samu duka waɗannan abubuwan biyu sun samu ga tafiya ga kuma halin tsoro وإن انتفى الأبرار انتم دك أبو أبوظر دي بالضبط باب انت فيها باب كما انت انتفيها فكانوا آمنين مسلمين متعرين عزم الله جيا كما أدري تكي أدري انتفى الكفال كما ونكفر كبار رائي باب وانا باب وانا فذا أريد أدري ماذا أريد أريد أريد أريد سيئة اللاتي تسلى تكتيا فإن وجد أحد السببين انكما أنسى مطيرة بسكين بني لنا الدين بعثا مطيرة an samu halin tafiya ba a samu halin tsoro ko halin tsoro ba halin tafiya to a nan sai a yi kasar tarattaba alai kasar riya da sai zama an yi kasar guda daya idan aka samu tsoro da zaman gida su usratul arkan ba za a samu tsoro amma kuma a halin gida sai a rage rukunai a yi sallah ta zama cikakkiya adadin ta zama rakoyi su zama cikakku amma kuma an rage mata a rukunanta kaga an samu wani nau'i na kasari wanda ba shi da alkasar mutlaq ba wanda ayat ta zo da shi wanda wani nau'i ne na kasari amma ya shiga cikin ayat idan aka samu tafiya sannan kuma da babu babu tsoro halin tafiya a kun babu tsoro to sai a rage adadi amma a zo da rukunai duka in kana halin tafiya za ka yi sallar kasar za ka tsaya ka kalli alƙibla ka ka tabbara sallah kai komai da ake bukata a sallah amma za ka rage adadin raka'o'i kaga anan an samu shi ma wani nau'i na na kasar amma shi ma ba alkasarul mutlaq ba ba cikakken kasar ba amma kuma shi ma ya shiga karkashin ayar to kaga za a iya kiran wannan sallah a iya kiran ta sallar kasar a iya kuma kiran ta cikakkiyar sallah tunda ta samu rukunin ta cikakku to istilahin sarki shi da istilahin fuqaha wannan sallah duk da cewa an samu rukunanta gaba ɗaya sun zo a ce mata kasar Aisha kuma a cikin ta da maganganun wasu daga sahabbai kamar Ibn Abbas da sauran za a iya kiran ta sallah cikakkiya shi yasa suka ce tamamun gairar kasar za su iya kiran cikakkiyar sallah ba kasar ba saboda an samu wato cike cike ta ba a samu kasar ta duka bangarorin ba ba a samu kasar ta adadi ba a samu kasar ta bangaren rukunai ba ina fatan kuna gane maganar yake tsayi wanda duk yana fasa muku bakin wannan ayar da kuke ta da zagaratu fil ard وليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان شئتم هذا ta شيء ابو بكر ta شيء الدم في الارض ta شيء kuma alfai to a nan ana iya samun kasari ta bangare biyu ta bangaren adadin raka'o'i da kuma rukunin sallah ana iya samun kuma kasari ta bangare ban da bangare daya ana iya samun bangar kasar ta bangaren adadin raka'o'i idan ya mana halin tafiya kake babu tsoro ana iya samun abin nan kasar ta bangaren rukunai idan kana halin zaman gida kuma ga tsoro an gane ku to idan aka samu kasar ta bangare daya malaman duk suna kiran wannan kasar amma wajen daga cikin sahabbai kuma suna kiran sa cikewa tunda ba a samu kasar cikakke ba wannan shine abin da ibn kai yake faɗa shi yasa wasu sahabbai suka kira wannan kaman na yau kasar kaman da yake a cikin maganar ibn ah, Umar ko ibn Umar yake to duk wanda yana nuna maka sallar hadisi Aisha yana nuna maka sallar sallar matafi a gurin Aisha gairu maksuratin min arba'in ba an taɓa ta daga raka'a hudu ba wa inna ma hiya maksuratin kazalika haka aka fallanta ta وأن فرد المسافر ركعتين شيء أبن بيت مكة بيت مكة في فرد ركعة أبيش ابن عباس يأتي فرد الله الصلاة على لسان نبيكم في الحجر أربعا وفي السفر ركعتين هذا في وفي السفر ركعتين هنا كوانا يتكي فرلة جمكة sannan ga magana umar wanda mun faɗi ta ɗazu salatu safari da ta'atani wal juma'atu da ta'atani wal idu da ta'atani har zuwa ƙarshe yake cewa tamamun ghairu qasrin ala lisan nabiyikum cikakkiya ce ba kasar ba a bisa harshen annabin ku sai yake wa qad khaba man istara duk wanda ya karya ya tabi wato haka magana nan take wanda kuma zai yi karya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya tabi wanda ya tabbata daga Umar radiyallahu ta'ala anhu saboda haka ibnu qayyim ya ci gaba da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tafiyarsa a tafiyar tafiyansa ya dimanci yin raka'a biyu wa lam yurabbi qattu tunda yake bai taɓa raka'a hudu ba a halin tafiya ana yake cewa farajna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-madinah ila makkah mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama daga madina zuwa makka fa kana yusalli raka'atayn raka'atayn hatta raja'a ila al-madinah ya rika sallah raka a bibi bibi har muka dawo zuwa madina ibnu umar a cikin sahih bukhari har ila yau yana cewa sa'idtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na abokanci annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana fi safar da yaji da alama kafi a halin tafiya baya kara kara kari baya kari akan raka'a biyu wa abu bakar na aboki abubakar wa umar wa usman na abokanci umar da usman يعني في صدر خلافة دينا نفهم فرقا خلافا تنسى ثم كما باقى قال وإلا فأثمان قد أتم في آخر خلافة أثمان أترشان خلافة تنسى يا كتشي فلسا وإن شاء الله إذن لو تشب بيانا ومنه ذلك بيانا قدمنا ما رميش فقال دليل بيطا عثمان رضي الله تعالى عنه يتشب شيء فلسا أمنا شيء بابا وإن هذا الكثير a halin tafiya kasar ya yake da kowa amma a muna a makka ya suka shi sallah akwai kuma dalilin da ya ya ya haka kamar da malamai suka faɗa wannan shi ne karshen bayani a game da hadisin Aisha lafi ta'ala amma akwai lokaci game da abin da ya shafi nafila nafil fili a halin tafiya abin sallar sallar baya da fili a halin tafiya in banda rakatai da fajr da kuma ayyukan banda alwitr wa rak'atul fajr wadannan sune abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a halin tafiya baya bari halin tafiya ko halin zaman gida amma sauran rawatib Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin domin mutumin da aka yi wa rangwame a farilla ya kamata ya fahimci rangwamen da ya shafi duka inda ya rangwame ya shafi farilla ya kamata ya fahimci ya shafi nafila amma sai ka ga mutane suna tafi kan nafila a cikin halin tafiya kuma ga suna kasar saboda haka ya kamata a yi ƙoƙarin wato dan daga sunna shi da shi da daga sunna in ka dan daga sunna kana da lada fiye da wanda zai saba wa sunna da ijtihad yanzu wanda bai yi ba ya fi lada akan wanda wanda zai yi tunda aka ce annabi bai yi ba sai ka bari saboda sai da annabi sallallahu alaihi wasallam kamu wanda zai yi saboda shi ya ce ai ni ba gaskiya yanzu kawai inda ba zai yi ba ka ci duk da gaskiya yana aiki amma na haka dai ya fi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi lada wannan shi da abin da ya kamata a lura da shi da fatan abin da muka daidai Allah ya mu lada abin da muka kuskure Allah ya mana wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. غيره annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin cewa ba a ɗaukar najasa idan da ragal mai kulla sai idan da bai kada hadisin kulla sai kan da kai cikin kitabu sahara mun tabbiyar a da kansa haka ne ko matsalar karatun da ke yi a kawai sai zuwa ya kamata a ce in har kai kana kokarin abin da ka biyu ke sa ke ɗauka ne sa ke ɗauka a koda da dai kawai da karka bin in ba ka zo ba ko ba ka nan aka yi karka bin abubuwa wannan hadisi kun da kai darasi ne za a yi darasi uku da aka ala irin kuku da shi akan hadisin kun da kai kun eh, da kai littafi guda yi akan wannan hadisi eh, sai ga mutum ya rubuto yana kan a yi masa bayani cikakke a lokacin aka tambayoyi to sai ka galibi ba da san an tambayoyin da za a rubuta hadisi a cikin bayanin sa da. yanzu hadisi ne guda ɗaya muka yi muka yi sharhin sa ba tare da mun kalla kalla mun ga wani bayani ba shi kan kan dan hadisi shi kai da kai bayani wanda kuma a cikin bayanin da muka yi zakuran inda ake za mu faɗi duka abin da malamai suka ta faɗa a kai da sai mu sake su da muna ta bayani ba a zo ƙarshe ba amma za mu tsakuri dai abin da zai ba mu haske cikakke game da game da hadisin da yadda ko ina ka ji ana magana hadisin za ka san me za ka faɗa ko ma ka ji ka ji wani abu amma a cikin dan yanayi kankani ko mutum ya ce a yi maka bayanin hadisi kaza wani ma ya ce cikakken da yadda yake kaga kaga yana kan ka sake zama wani darasi kenan a hadu hadisin kullakai malamai sun yi magana a kan rana ina cikin hadisan da yake nuna ruwa idan ya zama da yawa ne bai samu canji daga cikin sifofinsa ɗaya daga cikin sifofinsa yake ba da yana da tsari ko da kuwa na abin mana jasa da shi in dai launinsa ɗanɗanansa da rihinsa ba su canza ba ɗaya daga cikin uku nan ba a samu canji ba to yana nan a matsayin kamar ya yana nan a matsayin kamar ya 我家再管理。